بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا cikin بخاري ko kuma sahihul bukhari wanda mun riga mun bayyana cewa bayan littafin da ubangiji maɗaukakin sarki ya saukar wato alkur'ani cikin da rubutattun littattafai wayanda aka rubuta su wato da malamai babu irinsa kuma mun bayyana matsayin shi cikin waɗannan littattafai na hadisi waɗanda sun tara ingantattun hadisai kurum kamar shi kamar muslim da kuma ibn kuzaima da dai waɗanda za su bayan su to idan mun kamar yadda mun bayyana a cikin wato bayani da bata darussan da muke ɗaukawa cikin wato ko kuma cikin bayani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ba kurun wato mu ɗauki abinda ya zo a cikin hadisi kurun ba a za mu taɓo irin yanayin da hadisi ke magana a kai da kuma irin manufofi muhimmai game da masu kira zuwa Allah wato ma'abota da addinin musulunci wato abubuwa muhimmai gare su kuma abubuwa ma abota muhimmanci gare su su ma za mu su to idan kun lura a cikin hadisin da ya gabata hadisin wahayi wanda ciki aisha radiyallahu anha ta yi mana bayani irin abin da ya gudana tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da khadija farkon saduwarsa da jibril alaihi salam mun ce khadija wato ta nuna cewa allah ubangiji ya ta basira mai kaifin gaske kuma ya ta imani mai karfin gaske saboda irin abubuwa da ta ambata ta kafa hujja da su akan cewa lallai manzo allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin waɗanda allah baya kunyata su saboda waɗannan halaye da ta ambata wallahi ma yu'tika allah abada na ina rantsuwa da Allah Allah baya kunyata ka har abada saboda innaka la tasilu rahima wa tahmilu kalla wa wa wa taksibu al-ma'duma wa taqri al-tayyiba wa tu'inu ala nawaqib al-haqq wa in abuwa da ta ambata guda biyar su ne ta kafa hujja to a nan abin da ya kamata mu lura da shi shine inda ta ce wa taqrir zaifa abu ne wanda ya kamata musulmi su mai da hankali a gare shi musulunci ya tabbatar da ka'idar karɓar bako da kuma saukar da shi da kuma gabatar da abin da ya sauwaka zuwa gare shi kuma bako kowane iri yana da haƙƙi kan mai gida har kwanaki har kwanaki abin da ya karuwa ba da ya karu kan kwana uku sadaka ne to ga munan a wannan zamani allah ya kaddara an haɗu da turawa aka fara barin al'adu irin na musulmi an samu masauki ba a gida bane kana saukar da bako a gida saboda ya zama da wannan sauka a bauta da tsakaninka da shi ka gane halinsa wajen rikon addini da kuma tsayuwarsa kan abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su idan ka sauke shi inda kake za ka iya ka gane wannan shi kuma watakila ya karu daga gare ka ko ka karu daga gare shi amma ba in ka kai shi ka saukar da shi a hotel waɗannan abubuwa da musulunci yake bukata musulmi ya same su daga ɗan musulmi sun kukuce muku ko biyu duka saukar da baki a hotel abu ne wanda yake turawa da suka kawo babu laifi ka gina masauki daban da inda kake ka saukar da baki a ciki daidai ne kuma bai zama hotel ba amma irin musulmi su shirya makansu zama a yawancin kasashe yanzu in ka babu mutumin da zai iya ya saukar da bako sai dai wato gidaje na addini dan ka bi gidanen addini ka samu inda za a saukar da bako bankin haka ko ma ka je kunsa a duk kasashen larabawa nan yadda ne muka yawo ba shi da inda zai saukar da bako sai dai kai ka hotel kamar yadda muka faɗa wannan ya saba ma musulunci wanda wato a ciki ba kullum wato ka'idar musulunci ba ne tun da bayan musulunci ma yana daga cikin kyawawan ɗabi'u na al'ummu waɗanda musulunci ya zai tabbatar da su kamar yadda dai sai da tunan khadija ta yi wannan bayani to za mu ci gaba da shiga cikin abin da ya zo a cikin bukhari kuma allah ya ba mu basirar fahimtar abin da manzo allah sallallahu alaihi wa sallama yana gaya mana cikin waɗannan hadisai kuma ya arzuta mu ikon aiki da su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 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنديل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل معهم فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. to da za a daga wannan kaɗan ka samu ina musharraf a don jangiyar da madubi zai sa a wajen bayan ba. Ibar a tukwai da musamman ya fi بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ثبت جناني واهدني الحق على لساني واعوذ بك من ان اظلم ما اظلم واعوذ بك من ان من تحتي انما الاعمال بالنيات انما لكل ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امراه ينجحها فهجرته الى ما هجر اليه وانا الحديث da za ينا بيان a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke kasancewa a ciki yayin da wahayi yana sauka gare shi wanda lokacin da wahayi yana sauka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a farko farkon lamari ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shan wuya to haddasana حدثنا موسى بن اسماعيل قال موسى بن اسماعيل شيني التبوذك قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة شيني الوضاء بن عبد الله اليشكري البصري قال حدثنا موسى بن أبي عائشة موسى بن أبي عائشة هو الهمداني الكوفي قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير رضي الله عنه التابعي aljali yana daga cikin malaman da aka shi shahara a basra kuma labarinsa ko kuma labarin abin da ya wakana tsakanin shi da hajjar ibn yusuf da yawa daga cikin kuna sane da shi wato yana daga cikin waɗanda allah ba su shahada a hannun wannan hakimi azzalimi wato hajjar ibn yusuf a zamanin bani umayya hajjar ibn yusuf ya kashe sa'id ibn dubair ba gaira ba dalili ko kurum saboda yana gaya masa gaskiya lokacin da yana gani yana aikata ayyuka marasa kyau ayyuka wadda ba su dace da ladabi ko umarni na addinin musulunci ba to shi sa'id bin dubai lokacin da aka kashe shi yayi addu'a Allah ubangiji kada ya sallamar da shi hajjaji dusu akan wani mumini daban bayan sa to abin da ya faru nan bayan da kwanaki kaɗan hajjaj bin yusuf shi ma ya halaka bai kashe wani bayansa ba sa'id ibn jubair yana daga cikin almajiran na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu wanda ya lazumce shi kuma ya karɓi yawancin ilmai na addinin musulunci daga gare shi abdullahi ibn abbas ko an san matsayinsa an san irin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi masa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi mishi addu'an cewa Allah ya koya masa ko kuma ya bashi ilimin tawili da tafsirin Qur'an saboda haka malamai suna kiransa wani lokaci suke al wani lokaci kuma suna ce masa al wato kuma ana ce masa turman qur'an duk wayannan kalmomi ana fada kuma ana gawa abdullahi ibn abbas saboda tsananin ilimi kuma kaifin hankali da faɗin kirki da allah ubangiji ya bashi a cikin ilmai na addinin musulunci abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas yake wajen fassara zance da ubangiji madaukakin sarki ya yi ko kuma ayan nan da kake cewa la tuharrik bihi lisanaka litajala kada ka motsa harshenka da shi saboda ka gaggauci mala'ika da karanta shi wato tun gabanin shi mala'ika bai gama karanta maka shi ba kada ka fara karanta tare da shi ka jira قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل شده sai na abdullahi ibn abbas yake manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yana fama da wahala mai tsanani yayin da ana saukar masa da alkur'ani yana kokarin wato ya haddace abin da aka gaya masa ba sai ya manta da wani abu a ciki ba wato gudun kada ya manta da wani abu daga ciki ba wa kana mimma yuhadiku shafatai saboda wato tsananin ne yana motsa yana kokarin karatun abin da mala'ika jibrilu yana karanta masa mhm. فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما عبد الله بن عباس يتي غاشي ما إنا موسى هو واتو باكينا كما يبعنا كما يتشمن الله sallallahu alaihi wasallama yana motsa su lokacin da jibril alaihi salam yana karanta masa alqur'ani wato kamar ka ce bismillahir rahmanir rahim a koye mhm. sa'id ibn jubair wanda muka same shi a cikin isnadi yace أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما نيكما إنا موسى مكو ga نبانا كما يتنقى عبد الله عباس shi ma yana motsa su fa'arraka shafatai sai ya motsa bakinsa ko kuma leɓɓansa fa'anzala Allah ta'ala la tuharrik bihi lisanaka litajala jalabi. sai ubangiji maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya a cikinta yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kada ka motsa bakinka da karatun shi tun gabanin mala'ika bai gama karatu ba muna tabbatar maka cewa lalle hakika tarawar shi a kirginka da kuma sauwaƙe maka karatunsa haƙƙi ne wanda yake kanmu za mu maka mu ne za mu tara shi a kirginka sannan kuma mu sauwaƙe maka yadda za ka karanta shi wato jam'uhu lahu ibnu abbas yace tara wanda aka faɗa a nan tara shi wato a zuciya ko kuma a kirkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa taqra'ahu kuma za mu baka ikon karanta shi bayan mun karanta shi wato a bisa harshen mala'ika mun gama karanta maka shi sarai lokacin kabi قال فاستمع له وانصت كسرنا يشي كسرنا لك ربنا نما لك سعنا ما كيشرون ثم إن علينا بيانه بيان كمين دعاية يسون كنسا وا أبو يوكي كيريمو مزام المكا بيان كمين دعاية يسون كنسا نا وكنتي وكنتي بيان الحلال الحرام ده أبين دعاية آية تاكنسا أبين يشافي أكيدا وكما أبين يشافي إبادة وكما أبين يشافي مؤاملة Kuma wato haƙƙi ne kuma mu ne mun lamince maka cewa za ka karanta shi kamar yadda aka sauke shi فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع wa sallam bayan saukar da wannan aya da Allah ubangiji ya yi masa idan Jibrilu alaihi ya zo masa da ayoyin Qur'ani sai ya yi shiru ya saurari mala'ika har sai ya gama karatu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara karanta ayoyin فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه idan kuma jibrilu alaihi salam ya gama karatun sai ya tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi Sallama ya karanta shi kamar yadda shi mala'ika jibrilu ya karanta masa to a bisa gaskiya wannan hikima na ubangiji na saukar da alkur'ani ayoyi kaɗan-kaɗan dangane da lamura da suke wakana lokacin wato lamuran yau da kullum da suke faruwa a zamanin mazan Allah sallallahu alaihi wa wannan abu ya kunshi hikima babba hikiman farko wato ya kunshi hikimomi da dama babba daga cikin waɗannan hikimomi wato haddace alkur'ani ko kuma sauwaƙe ma al'umma haddan alkur'ani alkur'ani ya fara sauka kuma ya ci gaba da sauka a cikin lokaci isasshe tsawonsa ya kai shekaru 23 cikin shekaru 23 allah yana saukar da ayoyi kaɗan kaɗan kaɗan wato duk lokacin da wasu ayoyi sun sauka mala'ika ya karanta su manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta jama'a sa'an nan kuma ya bayyana musu hukuncin da yake ciki jama'a kuma su fara aiki da wannan abin da ya sauka ta haka alkur'ani allah ubangiji ya kiyaye shi ya kare shi daga canje-canje ko kuma a manta wani abu daga gare shi har yanzu kamar yadda ne ubangiji madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani haka nan yake ba canji ba ƙari ba rage saboda haka wasu fitilu da suka bayyana a zamani ƙarshe musamman lokacinmu na yanzu wayanda suke ce wato suke cewa alkur'ani da yake hannayenmu da kwai ƙari a ciki ko kuma akwai rage a ciki zantuka ne wato marasa tushe waɗanda duk wanda ya yarda da su hakika ya rabu da addinin musulunci Ba wani canji ba wani ƙari ba wani rage a cikin alkur'ani musamman wannan mazhaba na khalifa rashad khalifa rashad yana daga cikin wato mutanen masar waɗanda a bisa ai a bisa ka'ida wato asali lamarinsa yana daga cikin shi'a amma fa bai tsaya a kan lamarin shi'a ba ya ƙara wasu abubuwansa ya yi da'awar annabci ya ƙaura daga masar ya yi amerika ya kafa sabon addinin nan nasa wanda ke cewa wanda yake cewa a ciki da laqad ja'akum da kuma sun kula uzu da rabbin falak da kula uzu da rabbin nasi ba sa cikin qur'ani yana ce kuma qunut yana daga cikin qur'ani aka bari ashe musulmi da suke cewa qur'ani ba ƙari ba rage a ciki ba gaskiya ne da kwai ƙari da kwai rage a ciki to wannan mutum abin da yake faɗa abu ne wanda yake sharri ne na shaidan ko kuma ne wato kokari ne na yahudawa yadda suke kokari dare da rana su kafa kungiyoyi da nufin rushe addinin musulunci da kuma karya kadarin al'umma ta musulmi saboda haka musulmai ya kamata su nisanci ra'ayi irin wannan kuma wannan ra'ayi kada ce yana nesa wato yana can kasashen su amerika babu shi a nan kasa a ya fara shiga kasashen nan kuma an samu waɗanda suke ƙoƙarin gurin bayan wannan mazaba suna binsa kuma suna kiran mutane zuwa shiga cikin wannan addini karkatacce suna faruwa cikin wannan ra'ayi karkatacce to alƙur'ani ne ubangiji madaukakin sarki ya faɗa a ciki wato inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun hakika mu ne mun saukar da wannan ambato wato alkur'ani kuma mu mun cewa wannan alkur'ani za mu kiyaye shi daga dukkan canji ko kuma kari ko kuma rage abin da ya saura musulmi su kula da wannan alkur'ani domin shi kadai ne abu wanda yake yana nan ra'ayin dan adam bai shiga a ciki ba dabarun yan adam ba su shiga a ciki ba shi wannan alkur'ani duk wanda ya rike shi Allah ya shirya da shi wanda kuma ya sake ya sake ya sake shi ya rike wani abu daban to fa ya mata bismillah حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الخير من الريح المرسلات حدثنا عبدان عبدان شيني وعبدان عبدان شيني عبد الله بن عثمان المروزي قال أخبرنا عبد الله عبد الله شيني عبد الله بن المبارك المروزي قال أخبرنا يونس يونس شيني يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري الزهري هو محمد بن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري حا حا وأن ha malaman حديث sukan ساعة سبعة su nuna wato wancan sanadi mun dakatar da shi anan za mu fara wata salsala daban alhabu littahwi ko wasu kuma suna ce halin nan alhadis to amma ba haka bane ingantaccen ra'ayi dai shine halin tahwi wato an bar isnadi za a shiga wani isnadi daban ya zo irin wannan tahwili a muslim da yawa amma a bukhari ba mai yawa bane حدثنا بشر بن محمد بشر ابن محمد هو السقياني السقياني ابو محمد المروزي شيما ينا دا cikin واتو ماسو ingancin حديثي اخبرني قال اخبرنا عبد الله اخبرنا عبد الله هو ابن المبارك وانا كنت كباتا قال اخبرنا يونس ومعمر تو يونس دي مبينا شي اما معمر شيما معمر ابن راشد اليماني عن الزهري نحوه عن الزهري زهري وانا كنت بينا شي guda biyu sun ruwaito hadisin da ya karfafa hadisin da ya gabata wanda muka karanta shi na Abdullah ibn Abbas can din nan قال أخبرني عبيد الله قال شيء الزهري أتكون رواية أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس يا قلبي وانا حديث ورم سيدنا عبد الله ابن عباس يجي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس أجود الفتح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صلى الله عليه وسلم يا sallama ya ما في كريم في تكن dukkan متاني وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان أجود ما يكون da ajwada ma ya kumu biyu duka daidai ne saboda shi annawawi ya tambayi ibn malik akan wannan kuma ya fitar masa cewa ana iya karanta ta ajwadu da kuma ajwada duka daidai babu laifi a cikinsu wa kana ajwadu ma ya kunu fi ramadan kuma lokaci wanda cikin shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai fi wato kasancewansa mai karimci ko kuma zai fi karimci ko kuma zai fi kyauta ko kyautatawa mutane fi ramadana a cikin watan watan rahama da albarka lokacin da jibril alaihi salam yana saduwa da shi saboda karatun qur'ani kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadana kuma shi jibril alaihi salam ya kasance yana saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin kowane dare daga cikin dararen watan ramadana idan ya sadu da shi sai su yi karatun qur'ani tare wato shi ya karanta manzon Allah ya saurare shi ko kuma manzon Allah ya karanta jibril ya saurare shi ya ji mishi karatu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة والله إنا رنسوا دسونا الله manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin wato ya fi karinki ya fi iska abun sakewa wato karinci ya fi iska sauri wajen ba da abu ga mutane ko kuma ya kyauta a cikin jama'a to a nan abu biyu ya kamata mu musulmi wato mu koya daga cikin wani hadisi na farko ne wato wata ramadana wata ne mai alfarma kuma wata ne wanda allah ya shi da ƙur'ani dama da alƙur'ani ya sauka a cikin watan ramadana haka kuma in ya zo wato in ramadan ya zo ashe lokacin karatun ƙur'ani ya zo don haka da yawa ana ce shahar ramadana shahar ƙur'ani ubangiji madaukakin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan nasi. wa bayyinatin min alhuda alfurqan to wannan wata na ramadan yana da muhimmanci kuma ga alakarsa da alqur'ani na biyu wannan wata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana girmama shi da abubuwan da aka bayyana su a nan na daya yawan karatun qur'ani a ciki na biyu kuma yawan yin yi wa mutane alheri a ciki saboda haka ya kamata dukkan musulmi ya san girman wannan wata na ramadana sa'an nan kuma ya san abin da zai kwatantu a jikinsa da shi wannan abu ya kunshi karatun qur'ani yadda ya kamata sannan kuma yin kyauta ba iyaka gargadon hali gargadon abin da allah ya baka to abinda za mu ƙara akan wannan shin shi kenan karatunmu na ƙur'ani ya tsaya akan lokacin wato ramadana kurum a sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda su ne shugabannin wato masu kira zuwa Allah wato su ne shugabannin du'a masu kira zuwa Allah al'adansu awa ashirin da hudu din nan ba za su wuce ba idan ba su karanta wani abu na Qur'ani ba saboda haka kowanne daga cikinsu ya shirya ma kanshi abin da zai karanta na alkur'ani kamar wirdi ko kuwa kamar hizibi wanda zai karanta shi kullum ba lalle ya zama hizbi kamar abin da ya kunshi rubu'i guda hudu wato rubu'i hudu bane a ko abin bai kai haka ba ya zama na ne yi karatu wani abu na alkur'ani ya zama wato abotanka ga alkur'ani tana nan tsaye ba ta yanke ba shi ne abin da ake bukata muddin shi mai kira zuwa Allah yana karatun qur'ani to Allah ubangiji zai ƙara mishi hasken wato yaɗa wannan addini a cikin duniya kuma Allah zai bashi nurin karbar ko kuma nasara a cikin abin da yake yi na kira zuwa wato addinin Allah saboda haka kun ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a watan Ramadana ne gashi an faka kama Jibril alaihi salam kansa yana zuwa gunsa kowane cikin kowane dare cikin da watan Ramadana kuma idan wato aka zo goma na ƙarshe suna ƙara karatu maimakon su sauke qur'ani ko da dare sau ɗaya suna sauke shi har sau biyu kafin wata watan ya ƙare wannan shi ne kuma a shekarar ƙarshe ma na shekarar sa na ƙarshe jibril alayhi salam ya abuce shi tun farkon ramadan har zuwa ƙarshe wato ana sauke qur'ani akalla sau biyu ko wace dare waɗannan abubuwa wato suna karfafa imanin wato da'iya dariya dole kasance alkawarin shi da Kur'ani yana nan wa tsaye to babban abin da ake bukata da wanda zai kira mutane zuwa Allah mene ya san ayoyi na hukunci akwai ayoyi waɗanda sun kunshi hukunci ayoyin da zai kafa hujja da su akalla ne ya haddace wasu daga ciki kada ya ce duka in duka ba zai iya ba ya haddace ko da rabin ko da su ko da hukumin su ya san dai muddin yana magana babu hujja babu wato dalili daga qur'ani to fa yana zance ne wanda yake babu bambanci tsakaninsa da zancen jahili ko kuma zance mara ka'ida musulunci yana buƙatar kafa hujja domin shi addini ne wanda an gina shi a bisa tunanin hankali an gina shi a bisa yaƙini an gina shi kuma akan hankali in dai abu bai dace da hankali ba musulunci ba zai mutunta ne da su cewa su ko kuma su aiki da shi ba saboda haka dole da'iya ko kuma malami mai kira mutane zuwa tafarkin Allah dole ya samu wato abin da zai haɗace na daga cikin alƙur'ani mai girma. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش. طيب. ايوه نمشي شويه شويه عشان المسافه الحديث طويل. فأتوهم وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي حدثنا أبو اليمان أبو اليمان أنا المشيني الحكم ابن نافع قال حدثنا شعيب شعيب mun bayyana cewa shine ابي حمزه آه، دينار الحمصي عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري قال اخبرني عبيد الله قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عبد الله بن عباس cewa عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره cewa أبو سفيان بن حرب بن صخر وبابا معاوية يا باش باري cewa أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش واتو ƙurashawa وادا suna آدم al'adar kasuwanci suna zuwa ƙasashe waɗanda suke makwabtaka da لأريبيا to a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je Hudaybiya kuma a ya ya wato a lokacin da aka kulla kai yarjejeniyar wato shekaru bakwai din nan na kuza a wanda aka santa cewa babu wani fada da zai faru tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da su wanda yana son lamarin su ya zo gare su wanda yana son lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gunsa wanda ya bar madina ya koma gare su to ya zauna tare su zuwa dai karshen wannan waƙiya wannan lokaci na wannan mudda wanda take ita wanda yake ne zaman lafiya da ta kafu a tsakanin mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama da Qurayshawa kafin su kai su karya ta su Qurayshawa su karya alkawari lokacin da suka afka ma Khuza'a wa'anda su kawaye ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama to cikin wannan lokaci abu sufiyana da wasu ƙuraishawa sun je ƙasar sham kasuwanci da shi hirafla ya ji labari sai gayyace su hirafla ne shugaban mutanen sham ko da shike da kwai hakimi na ƙasar sham hirafla a wajen addini shi uskuf ko kuma sukuf wato shi ne shugaban kiristoci a lokacin kuma shi ne yana shugabantar ƙasa وكانوا mhm. sun yi kasuwanci ne kasar شام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش ومدة الصلح الحديبية ناشي كرا تشيدا وأن الله صلى الله عليه وسلم يلقى رسول wato shekara ta تشيدا وأن shi ne abun ba karya ba sai فأتوه وهم ta takwas fatauhu wa hum bi iliya فدعاهم في مجلسه وحوله عزماء الروم شيخ رمضان يجي لاباري shin da kai wanda sun zo daga kasashen larabawa ne daga wurin daga inda wannan mutum da yake cewa shi annabi din nan wanda ya bayyana din nan da kai wanda da suka zo daga wurin ne aka ke to yake a kira su sai aka kira su sa yayin da manyan rumawa suna nan kewaye da shi ثم دعاهم ودعا بترجمانه سيكرا سو سأنا كما يكرا دتابين تنسى وانا زي فسرا مسا بين زاسبا فقال سيدا بيسو أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وانيني أجيكم هو النم واتو يافي كسا وين نسبا قمتم النم نندكي تيوى شيء النبي ني فقال أبو سفيان أبو سفيان يجي فقلت أنا أقربهم نسبا سيجي نينا في دكا وإنن وقسنتي قريش فقال أدنوه مني يجي أدنو wato yace ku kawo shi kusa wato ku bashi dama ya maso nan kusa gare ni wa qarribu ashabahu faj'aluhum inda zahrihi kuma abokansa ku kawo su ku ajiye su ta bayansa yadda idanunsu ba za su haɗu ba balle nuna yi musu dabara su wato su canza mishi ra'ayi ko ya canza musu ra'ayi su ba da shaidan zo a ake su bayan suna kusa da shi suna jin abin da yake faɗa wato babu shirin hadayya tsakanin su saboda haka idan ya faɗi wani abu ba daidai ba babu babu ya masa a ba haka bane Sun قال da قل kullahun إني سائل haza, an هذا rajuli. kuma ya ce ta sa, ka gaya musu ka gaya waɗannan larabawa ina son tambayi wannan mutum wato abu sufiyanu dangane da wato gami da labarin wannan mutumin da ya ce shi annabi ne wanda ya bayyana a can kasar larabawa wato annabi muhammadu tsiran allah da amincin su tabbata a gare shi fa in ba fa zibu na ba ku izini in ya yi min karya to ku karyata shi a fili فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه Abu Sufyan ya ce wallahi da ba domin yana ina jin kunyar cewa a ce wata rana Abu Sufyan ya yi ƙarya ba domin ba na ba son bar irin wannan zagi ga ƴaƴana a bayana ba da na yi ƙarya a kan annabi da nake kin sa din nan da na yi da na yi ƙarya wato na shirya mishi wani ƙarya ko kuma na dangana mishi wani ƙarya mhm. ثم كان أول ما سألني عنه to sai kasance farkon abin da ya tambaye ni gare ni an qal yace min kaifa nasabuhu fikum farkon abin da nake so na sani shi wannan mutum da yake shi annabi ne yaya sa a cikin ku yana daga cikin manyan ku ko kuma yana daga cikin ƙananan ku yana daga cikin wato ƴaƴan ku ko kuma yana daga cikin bayi cikin ku yana daga cikin mutane masu muhimmanci cikin ku ko kuma yana daga cikin waɗanda ba su da muhimmanci cikin cikin ku qultu huwa fina zu nasabin hakika yana da asali na kwarai a cikin mu qala fa hal qala hadha al qawl minkum ahad qad qablahu to shin abin da ya faɗa din nan na cewa shi annabi ne da kwai wani daga cikin ku a da can yayi irin wannan da'awa ya fito yana cewa shi annabi ne a cikin ku kultula na ce masa a'a a tsawon tarihin kakanninmu da iyayenmu bayan ismaila alaihi salam ba wani daga cikin wanda ya fito yace shi annabi ne qala fa hal kana min abaihi min malikin to shin da kai cikin kakanninsa ko iyayensa wani wato mai sarauta wanda sarautar ta kubuce mishi wanda ya rasa sarautarsa qultu la nace a babu su wanda ya rasa sarautarsa قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم to shin manyan mutane su sun fi bin sa wato su ne suna bin shi ko kuma ƙananan mutane ne suna bin shi fa qultu bal du'afa'uhum nace masa a'a wato mutane ƙanana marasa ƙarfi waɗanda ba su ne shugabannin ƙasa ba su suke bi shi talakawa da fakirai da ba'ifai a takaice da ƙananan mutane a qala ayaziduna amiyan yanqusun to da kyau wayannan mabiya nasa suna ƙaruwa ko kuma suna raguwa ne qultu bal yaziduna nace a'a kullum ƙaruwa suke قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه sai ya ce ya tambaye shi cewa shin da kwai cikinsu wani in ya fusata idan aka ai aka yi shi wani abu mara daɗi shin saboda fushinsa zai bar addininsa ne na ce a duk wanda ya shiga addininsa duk abin da aka yi masa ba zai fita ba قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ sai ya tambaye shi ita masa ko ina tambayar shin kafin ya yi wannan dawa ya yi wannan furuci da cewa shi a din nan kuna sa da ƙarya ne wato kun jarraba ƙarya a sa ne da yana ku ƙarya ne na ce a? a nan ya kamata mu sani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tun da ya tashi a cikin makka dukkan sifofi kyawawa ingantattun sifofi masu kyau na adalci da gaskiya da aminci da kuma kamun kai da tsarkin zuciya tsarkin halaye duk irin waɗannan abubuwa na yabo dukansu suna nan tattale da shi abinda ya gamsar da mutanen makka ga baki ɗayansu ya tilasta musu su ce masa al'amin tun lokacin da bai ce shi annabi ba wannan ita ce halin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikinsu saboda haka dole abu sufyan a nan ya ce a'a ba mu jarraba ƙarya tattare da shi ba qala fa hal yaqdiru sai ya tambaye shi ya ce masa to kana zaton wato yana ma'ana ne yana gadru ko kuma yana karya alkawari ko kuma yana yaudara ne watakila idan sun kulla wani abu da mutum zai iya yaudare shi ko kuma ya karya alkawari na ce to na ce ba shine ai yace to baya yi amma fa mu shi yanzu da kai alkawari tsakanin ba mu san yadda zai gama ba yace wannan ce kalma kadai da na samu na na suka yake ban samu daman sa wata kalma ba wanda zan tabo annabi ba alaihi wasallama kaɗan da rage daraja sai dai wannan kalma qala fa hal qataltumuhu to ya tambaye ne ya tambayi Abu Sufyan yace masa shin kun yaƙe shi ne wato kun yi fada da shi qultu na'am nace eh da bai yaƙi da ya faru tsakanin yaƙe yaƙe kai qala fa kaifa kana qitalukum iyyahu yaya yake yaƙi da shi da kuke wato yaƙin da shi a yake kullum kuna samun nasara a kansa ko yana samun nasara a kanku قلت الحرب بيننا وبينه سجال نجي مسا ياكي سكانه da shi wato sijarun daidai wa daida shi ya samu nasara a yau mu kuma mu samu gobe misali dai mun yaki da shi a badr ya samu nasara a kanmu kuma mun yaki da shi a uhudu wato mun samu nasara a daga baya mun yaki da shi wato a kuma ya samu nasara a kanmu to qala ma za ya'murukum to da yana umarnin ku bayan ka ga hankalin wanda mutum tare da kasancewarsa ba musulmi bane amma kirista ne kuma kirista wanda yana rike da addini, shi ya bisa ka'idar gaskiya saboda haka ya yi amfani da ilimi da hikima da yaƙini sai ya tambaye shi bayan ya tambaye shi waɗannan abubuwa waɗanda wato duka sun shafi zatin annabi sallallahu alaihi wasallama ne waɗanda za su siffanta masa za su kwatanta masa siffar wannan mutum da yake da'awar waɗannan abubuwa sai koma yana tambayar da me ya zo da me yana umarnin ku Kulu يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به shari'a. yake farkon abin da yake ga mana wato yana ce ku bauta wa Allah shi kadai kada ku haɗa shi da wani cikin ibada واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة kuma yana wato ya mana cewa ku rabu da abin da iyayenku da kakanninku suke faɗa dangane da gumaka da amfanin gumaka kuma yana umarninmu da yin sallah da kuma yin gaskiya cikin zance ko kuma ayyuka yana umarninmu da kamun kai kowa ya kame kansa daga faduwa cikin abubuwa da allah ya haramta kuma kazantattun abubuwa kuma yana horo mu da sada zumunci sada zumunta na dangi mhm. sai shi hirakul ya waiwayi tafintansa ko mai yi mishi tafinta ya waiwaye shi yake masa ka masa ka gaya masa zakarta annahu nasabin na tambaye ka cewa yana da asali ingantacce cikin ku ne kace yi yana da asali ingantacce cikin mu kazalika rusul tub'asu fi nasabi qaumiha haka kuma an sani annabawa da manzanni dama ana aiko su cikin wato jama'ar su kuma daga gidaje ingantattu cikin su وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن kuma ya tambaye ka shin da bai wani daga cikin ku yayi da awa irin nasa ya ce shi annabi ne ko kuma yayi da awar annabci a da kace a فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله تو سينتي da a ce da an samu wani ya riga shi faɗin irin waɗannan zantuka a da sai ce wani mutum ne yana koyi da wani waɗanda suka riga shi wato yana koyi da wani mutum da ya riga shi amma ka ce a ba ba wanda ya gashi shi da faɗin irin waɗannan abubuwa wa sa'altuka hal kana min abaihi min malikin kuma na tambaye ka shin akwai wani sarki wanda ya rasa sarautar sa cikin kakanninsa Ka takarta Allah kace a babu cikin su wanda ya rasa sarauta ko kuma ba sarki a cikin su qultu falau kana min abaihi min malikin qultu rajulun yadlubu mulka abihi inda a ce da kwai cikin kakannin kakanninsa wani sarki zan ce mutum ne yana neman a gadon gidansu yana kokari ya nemi sarauta وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال كما نتم بيك تشيوا شين shi تهمتهمتي شي وكنا تهمرسا da karya ne kafin ya faɗi wannan abu ya faɗa zakarta Allah kace a mutum ne mai gaskiya dama a cikin mu فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس Kuma أم أعطاهم؟ كما نتبعك shin manya-manyan mutane ma'abuta daraja su ne suna sun fara bisa? ko kuwa ƙananan mutane ne suna bin shi فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه kace ƙananan mutane su ne sun fara binsa ba su ne mabiyansa to dama manzanni ƙananan mutane su ne mabiyansu wasa'antuka a yaziduna am yanqusun kuma na tambaye ka shin suna ƙaruwa kullum ko ko suna rabuwa ne zakarta annahum yazidun kace a'a suna ƙaruwa kullum adadin yana ƙaruwa وكذلك أمر الإيمان حتى يتم هكذا من الإيمان يفارا كل ينا داروانا داروانا داروانا بمقاس حريات سياتنا وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ كما نجم بيك شن ديرسو إذا أن أيك إن أي مسواني أبو وأن زي سات زاش فشي إياه فساتا زي بر الدين زي سمو فشي zakarta Allah kace a ba ɗaya cikin su wato zai yi fushi zai fita shi daga cikin addinin sa ba وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب haka imani yake yayin da daɗinsa da haskensa in ya haɗu wato ya taɓa zuciya wa sa'altuka hal yaqdiru na tambaye ka cewa shin yana yauci mayaudari ne ko kuma yakan yi yaudara ne ta Allah kace a'a ba mai karya alkawari bane wa kazalika ar-rusulu la taghdiru haka manzanni da annabawa ba sa yaudara ba sa algushu ba sa karya alkawari wa sa'altuka bima ya'murukum sai da koma na tambaye ka da irin abin da ya zo muku da shi shin da kwai cikin abin da zai sa mutum ya yi fushi ne nace da bai yana umurninku فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان تو سيكتي من yana ce muku ku bauta wa Allah shi kadai kada ku hada shi da wani cikin ibada kuma yana hana muku bauta gumaka wa ya'murukum bis salati was sidqi wal afafi kuma yana umarninku da waɗannan manya-manyan abubuwa sallah gaskiya da kamun kai فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين to idan dai abin da kake faɗa din nan gaskiya ne to ba garin ku can ba inda nake zaune din nan ma wato inda nake zaune din nan ma zai mallaka wato mulkin wannan mutum ko kuma ikon wannan mutum ko lamarin wannan mutum zai mamaye har nan ma inda kuke وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم na san ne da kwai wani annabi wanda annabi isa ba da labarin zuwan shi na san ne lokacin shi ya kusa kuma zai bayyana amma ban san cewa zai fito daga cikin ku ba falau da na san in na tashi yanzu zan na nemi zuwa gare shi da na san zan iya kai inda yake da raina da da na ɗauki wato na yi faman saduwa da shi da na ɗau dukkan wahalhalun saduwa da shi har na sadu da shi walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamihi da na kasance na tare da shi da na kasance ni ne mai wanke mishi kafa ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عزيز بصرى ila wato daidai wannan lokaci mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya karfafa lamarin musulmi a Madina kuma gwamnatin gaskiya na adalci ta musulunci ta kafa ya fara aiko da wasiƙorin sarakuna na cikin arabia ɗin da na waje duk yana kiransu yana gayyatar su zuwa addinin musulunci to ya aiko da dihiya alkalbi zuwa wato garin musura garin musura tana nan a tsakanin kasar jordan har yanzu tana cikin kasar jordan tsakanin jordan da kuma saudi arabia wato tana bayan an gama kasar hijir wato kasar auku salih ko kuma kasar na salih bayan an fita za a je abin jordan za a biya ta wannan musura ita ce farko farkon kasashen sham to dihiyar kalbi ya kawo takarda wasiƙa wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen hakimin da ke usra shi hakimi ya tura wani mutum wato izuwa daga cikin abokan shi a dihiyar din ya turo shi wurin shi garamla da tare da wannan wasiƙa sai yake a kawo wannan wasiƙa a karanta فقرأه فإذا فيه sai wato sai aka kawo da wasiƙa ta كأكد صلى الله wa sallama sai aka aka bashi sai aka karanta sai an samu cikin wannan wasiƙa cewa bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasulihi ila hiraqil azim rumi to wannan ka'ida ta musulmi kenan ka'idar musulmi wajen rubuta wasiƙa za ka fara da sunanka sannan ka zo da sunan wanda za ka aiko masa da wasiƙa duka wasiƙu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka suke sai daga baya lamarin ya zo ya canza da ya canza za ka fara za ka fara da sunan wanda za a aika masa da wasiƙa wannan al'ada ba ta san ta ba na mu musulmi ba ne ta zo mana daga sauran al'umma waɗanda muke mu'amala da su tun lokacin fara cuɗanya da kasashen yammacin turai aka fara ne mutum zai fara rubuta sunan wanda zai aika masa da wasiƙa kafin ya ambaci sunan kanshi sai ya bar sunan kanshi can a ƙarshe ya zama na kamar sa hannu wannan al'ada da ba ta nan cikin wato tsarin addinin musulunci to a nan manzo sallallahu alaihi wa sallama farko fara da sunan Allah sai na biyu ya fara sai sa sunansa wasiƙa ta taso daga Muhammadu abdullahi bawan allah wa rasulihi kuma manzonsa ila hiraqal azimin rumi kada kuma babu wasu abubuwa da kake samu a cikin littattafai kamar sufur na asha da makamantan su lokacin da aka zo tsakiya wato bayan karni misali na uku sai aka samu kari da ado wajen rubuta sai ka sa sunaye iri manya-manya na yabo wanda za ka yi masa wasiƙa a da dukan babu za ka sallallahu alaihi wa sallama a nan yake wasiƙa ta tashi da muhammadu ba bawan allah manzonsa da yiwa da allah wanda yake shi sarki ne na rumawa bai ce zai zuwa sarki ne girma mai menene mai menene ba yake masa ɗaya zuwa ɗaya da salamun ala man ittaba al-huda to aminci ya tabbata ga mutumin da ya bi shiriya to wannan kalma da yawa daga cikin mutane za ka iske musulmi ma in su rubuta mishi wasiƙa sai su sa wannan salamun alamar da mani guda ba a faɗin wannan kalma sai ga mutumin da bai amince da musulunci ba wanda bai yarda da musulunci ba shi za ka sa masa cikin wasiƙa wannan amma wanda yake shi musulmi ne ya sallama ba ka sa masa kuma wannan wato ana ce mata aya ce ta tahdidi menene tahdidi nasiret ai na san da hausa eh? tsoratarwa wato bisa gaskiya aya ce wadda tana nuna wadda ka aika masa wasiƙa ga abin da na gaya maka cikin wannan wasiƙa in baka yi aiki da shi ba to abin da zai biyo bayan wannan abu shine fa gama da kai saboda haka ana sa salamun ala mani taba alhuda aminci ya tabbata ga mutumin da ya bi shiriya ku duba fa in manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba manzo ne na Allah da wato na gaskiya ba da bai faɗi wannan abu ba domin ba za ka iya karuta takarda a nan a yanzu wajen Clinton ka ce masa wato ga abubuwan da kake so ka yi idan ba ka yi ba to ka san ba abin da zai faru a kanka kana iya rubuta ni wannan wasiƙa to a wancan zamani shi Hirakla karfin shi ya fi na Clinton domin ya kowa ma ba wai mutanen ƙasarsa ba sauran kasashe ba duka saboda tsoron shi suna kai masa da haraji kuma ya zai bayani za su yi tare da shi amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi wani abu ba yake to aminci ya tabbata ga mutumin da ya bi shirya Allah amma ba bayan wannan inni ad'uka bi ayatil islam to kuma ina kiranka da kira irin ta musulunci aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn ka musulunta saboda ka sai Allah kuma ya baka ladarka sau biyu a ninke ma'anar nan wato musulunci ne hakikansa asalin taslam din nan musulunci ne hakikansa sadaukar da kai ko kuma miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki sa'an nan kuma shirya zuciya da gabaku da yanayi duk gaba ɗaya da niyyar bin umarnin Allah kowane irin umarni ya zo maka wannan shi shine ainihin musulunci cewa kan gaba na gaba na Allah ne kuma kai wato kamar soja ne kana gidan hidima kana gidan aiki banda aikata abin da Allah ya umurce ka da shi baka da wani abu na kai wannan shi shine hakikar musulunci to yake masa ka musulunta mi ka da Allah maɗaukakin sarki sa'an nan kuma wato Allah banki eh, sai sai baka tsira sannan kuma sai baka lada ladan kuma a ninke ladan imanin da annabi Isa sannan kuma ladar imanin ka da ni muhammadu sallallahu alaihi wasallam mhm. fa'in tawallaita fa inna alayka ismal arisiyin to kuma ka sani idan ka ja baya ka kike imani to laifin talakawa da ƙananan mutane wa'anda kuna su kuna fidda su daga tafarki laifi nasu duk zunuban suna kan al'arisiyin su ne peasants ko kuma manoma ko kuma mazauna ƙauye ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا سألنا كما قائل وتكرا ما يدي جاوا سكان مسلمي دوان دبا مسلمي با ما يبا وقوة حق إنسان يا kuma أبو تاري تاري وكما waɗanda aka bai ta'alau ku ku ɗaukaka ila kalimatin sawa'in zuwa bin ko kuma yin aiki da kalma madaidaiciya bainana wa bainakum tsakaninmu da ku wannan kalmar da za ta daidaita tsakaninmu da ku ita ce Allah na da illallah kada mu bauta wani sai Allah wala nushrika bihi shay'a kuma kada mu hada wani da shi cikin ibada wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kuma sashe mu kada su riki sashe ababen ibada maimakon Allah kuma baitin Allah ko tare da Allah in tawallau faqulu ishhadu bi anna muslimun idan sun ja baya sun ki yin musulunta to Allah ban yana ce to ku ce musu hukan musulmi ne mukan masu miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki mun riga mun masa to abu sufyan ibnu ham wanda har lokacin bai musulunta ba ya ce falamma qala ma qala wa faraga min qira'ati alkitabi lokacin da ya faɗi abin da ya faɗa na cewa da zai iya ya kai inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da ya tafi da ya tafi wurin shi da kuma da yana tare da shi da ya zubar masa da ruwa na alwala ko kuma da ya wanke masa kafa kuma zancen da ya faɗa na cewa in dai abin da ka faɗa ɗin gaskiya ne to lalle lamarin wannan mutum zai iso har inda nake nan ɗin wato bayan ya faɗi irin waɗannan kalmomi kuma ya gama karatun wannan wasiƙa na annabi sallallahu alaihi wa sallama kasura indahu as wa as-saqbu as Mm, wato aha safaru dai shine wato tsawace tsawace ko kuma dai muryoyi ko kuma dai cincin da muryoyi sun yawaita wato kowa yana magana a wurin har ma mu rasa me suke faɗa wa ukhrijna sai aka ce mana ku fito ku fita mu an fitar da mu fa qultu li ashabi sai na gaya wa abokan tafiya ina ukhrijna lokaci yayin da aka fitar mu daga inda wato wato daga fadar wannan wato hirakla laqad umira amru ibn abi kabshata laqad amira wato amira ya girmama hakika lalle ya girmama lamarin mutumin nan da muke ce masa ibn abi kabsha abu kabsha ne wani mutum ne wanda yake da wato wato ana dangana annabi sallallahu alaihi wasallam da shi saboda shi bin halima ne to lamarin nan na mutumin nan dan dan dan abun nan abu kafsha ya girmama wato lamarin muhammadu ya girmama mhm. innahu yaqafuhu ho bani al-asfar kai har ma sarkin wato rumawa yana jin tsoronsa bani al-asfar su ne rumawa har ma sarkin su yana jin tsoronsa kun gani فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام to yake ban gushe ba wato na gasa ban gushe ba wato wannan shi abu kafsha da kuka ambata a nan wasu sun ce shi ne mijin halima wasu kuma sun ce a'a yana ɗaya daga cikin kakannin shi sai na abdul muttalib saboda haka ana daga dangana annabi sallallahu alaihi wasallama da shi to yace ban gushe ba na san lamarin shi zai tabbata har hmm? halima ne ah, ibn abi kamsha ai halima ne eh, amma ɗauruka ya san suna da yawa ba ku tabbas a cikin gan ah, nasaba shi wannan mutum eh, yawanci ne sun ɗauke shi shi wato kaka ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu ke kakansa ta wajen uwarsa ah, wato eh, don sun ce Wa wanda yake shiga ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wato sunan uwarsa abin atika ba bintul auqas bi murra bin hilal suka ce auqas da ake faɗa shine aba kafsha wasu kuma suka ce a shi wato kaka ne daga cikin kakannin abdul muttalib ta wajen uwarsa wato shi wannan wato abu kafsha din wato dan salma bin amr bin zaid al-khazraji to wasu kuma suke sunansa amur zai wato shi amur zai ana kiransa aba kafsha wato shi ne wato shi mijin ita wannan ah, ah, halima sadiya ubansa ne wajen raba a suka ce to duka dai kalmomi na duk ba za su ba wani abu muhimmanci a ciki babban abu a ciki dai ya iya ce dai dan abdulmutalib ko kuma ya dangana shi abdullahi saboda dai kiyayya ke zuciya don ya dangana shi ga waɗanda an san su din nan to ya girmama shi to bari ne dangana shi ga wani mutum wanda yake ba san shi sosai ba shi yasa ya faɗi wannan kalma to bismillah wa kana ibn nazur sahibu iliya wa hirabla تخفى على نسار الشام تحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس da lokaci ne Eh, to وكان ابن الناظور صاحب إلياء to yace dai lamarin ilma bai karsha ya yi girma ko ya girmama har ma sarkin goma yana jin tsoronsa ya ce ban gushe ba na san lamarin shi zai bayyana zai samu nasara kan kowa da kowa wato zai galaba har lokacin da Allah sa ni cikin musulunci a shekara na takwas lokacin da aka buɗe makka wa kana ibn nadur shi ibnu nazur wato ibnu nazur da kuma ibnu nazur wasu sun karanta shi da bin nazur wasu kuma bin nazur wanda yake shi harisi ne na kwanaki na sarki a lokacin mhm. ah, kuna da tambayoyi ne ko? ko ku tambayoyi ne ta ne? to كان ابن الناظور صاحب ولياء شي ابن الناظور ولا أسل إنسا من كلا لقونا سرقي يزما شيني حاكمي أكيلياء أبيت المقدس وهرقل هرقل كوا شيني سقفا على نصارى الشام سقفا سقفا da لما lumana ne wato bishop ne akan nasara na shi ibnu nazur yana ba da labarin cewa lokacin da hirakla ya zo baitul maqdis asbaha yawman khabisan nafsi wata rana ya wayi gari ransa a bace wani daga cikin malaman shi irin na kirista yace masa fajistan karna hay'atan hakika yanayinka yau ba gane shi ba qala ibn nazur shi ibn nazur yace shi hirakla ya kasance malami ne na taurari ya san yadda taurarin suke yana wato yana kallo cikin ilimin taurari munajjim kenan ko a wato astrology mhm. lokacin da suka tambaye shi sai ya musu wallahi yau da na yi bincike cikin kiramat na taurari na ga wani abu na ga sarkin wato sarkin kakiya ya bayyana wato sarautar masu kakiya ta bayyana faman yahtatilu min hadhihi umma kada ka damu da su in dai su ne lamarin su mai sauki ne waktub ila madaini mulkika ka rubuta wa kasashe inda mabiyanka suke fa yaqtulu man fihim min al-yahud to su karkashe duk wanda suke cikin ku na daga yahud cikin su na daga yahudawa fa bainama hum ala amrihim to suna cikin wannan kutiya hiraqlu bi rajulin mhm. أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكزوم أكزوم هرقلا دواني متم وانت سلك غسان دا كسر إيران يا أيكو دشي ورنشي أبو هرقلا ينا توكيد الأبار فيكو مزان الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل هرقلا دا يتم إلى أبار باشي قال اذهبوا فانظروا أمفتتن هو أم لا كجينا ونمنا بقبوجي شي كجيشي أي مش mishi kaciya ko kuma ba فنظروا إليه فحدثوه أنه مقتتل سيسوك بنجكي سوك إسكي ياي كاتيا وسأله عن العرب سيدا بيشي شن شن العرب يا سوكي فقال هم يقتتلون سوما سنا كاتيا فقال هرقلو تو هرقل يتيتو هذا ملك هذه الأمة قد ظهر هذا ملك هذه الأمة قد ظهر حقيقة سروتا وانك الأمة بيّن وتتبين ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية سيد واتبايتي ملك ونن الأمة بيّن سيروتا ونن أبوكي شاكين قصر روم وكان نظيره في العلم شيء بودي دي شيء اتكين علمي شيء ما ايدن زدي اتكين علمي التورادي وصار هرق للإله حمصة هرق القويا داشي لك بيت المقدس يقوم حمصة ولقريب يقصد دمشق فلم يرم حمصة حتى أتاه كتاب من صاحبه توشي هرق لبيبر حمصة فاسيدا وسيطة لأيكا وأبوك يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم شما يا داتي كان أبن شي هرقل يبينا نجي وللي ملك ونان الأمة يبار ويبار بينا الأمة وقدم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم نجي وشي وأنه وأنه نبي cewa ɗaya wannan mutum ba haka bane annabi ne cikin annabawa yana da cikin annabawa wanda ya bada izini ga manya-manyan mutane sham su shigo gare shi a cikin fadar shi a cikin wani wato ne ko kuma gini mai girma na sarauta nasa a garin kimsa ثم امر باقوابها فغلقت sai ya ba da umarni cewa a rurrufe inda suke din nan a rufe kofofi duka ثم اطلع فقال sai ya dubi gaba da baya ya tashi ya ce ya ma'shar ar-rumi ya الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم يا متان الروماوة ina ina da shin kuna son tsira da kuma kuna son aiki da hikima yadda mulkin ku zai tabbata kuma lamarin ku zai kafu fatubayu hadha hazan nabiy to in kuna son wannan ku yi mu baya ga wannan annabi da ya bayani. fahasu haisata humuril wahshi sai suka sai suka yi tir suka ja baya sai ga kai ga ce jakunan jeji ne ko kuma dabbobin jeji ne an firgitar da su sun gudu fawajaduha qad ghulqat sai suka iske kofofin duka an rufe su

ba sai ya dauke su daidai hankalin hankalinsu ya gaya musu wannan ni ba abin da na gaya muku da dama ina jarraba ku ne ga yaya tabbatar ku cikin addinin ku take shin kuna nan akan alkawarin ku da Jesus ko kuma kun canza fa na ga ku kuna da karfi cikin addinin ku fa sajadu lahu sai suka yi ci so yadda ko rabu anhu kuma sun sun karbe shi ba sun yarda sun yarda masa da abin da ya gaya musu mhm. kana zalika akhira sha'nihi rabla wannan shi ne ƙarshen lamarin hirafla ba a sani ba ya tuba ko bai tuba ba amma an ce wannan wasiƙa da aka aika masa da ita ta annabi sallallahu alaihi sallama ya ɓoye ta bai yage ta ba kamar yadda kisra ya yi kisra da aka kai masa wannan wasiƙa ya yi yage ta shine manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to ya yage mulkin sa kenan har abada in wannan kisra ta fito ba wani kisra kuma har tashin kiyama haka ko ya wannan shi rafla ne ya koya wannan takarda ya barta a cikin iyalansa ya ce musu idan duniya ta juya idan zamani ya juya duku kun shiga wahala to wannan wasiƙa ku nuna ma waɗanda suke mulkin ku eh, waɗanda suke mulkan ku idan kun nuna musu wannan wasiƙa to za ku samu wato daman zaman lafiya a cikinsu haka abin da ya faru wannan hadisi رواه صالح ibn كيسان ويونس ومعمر عن الزهري وإن مدان صالح بن كيسان ليونس بن يزيد da Ma'mar bin Rashid hukun su duka suka suka ruwaito shi daga Zuhuri shi Zuhuri ko ya karbe shi wurin Ubaydullah bin Ubaydullah bin Abdullah bin Utba ibn Mas'ud daga Sayyidina Abdullah ibn Abbas kuma ya karbe shi wajen wato Abu Sufyana mahaifin Sayyidina Muawiya to Allah ya sa mu dace idan dai ba domin karancin lokaci ba za mu yi taliki a kan muhimman lamura waɗanda suke cikin wannan hadisi amma za mu bari zuwa wani majalisi idan allah ya yarda za mu tabo irin abubuwa na tarbiyya da abubuwa na fiqhu na irin kira zuwa allah wanda ya kasance cikin wannan hadisi mai tsawo mai hikimomi iri-iri allah ya samu dace